قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم sai manya da shugabanni suka ce yayin da suka ga sandar annabi Musa ta zama macijiya da yadda hannunsa yake haske ba tare da cuta ba suka ce Musa ba kowa bane face ƙwararren masanin tsafi ne